أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ka zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barka mu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wadda ta dace da ashirin daidai ga watan ida hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida wadda ya dace da sha takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkari kitabi wa sunna wallafa shi sa'id bin ali bin wahab al-qahtani wadda ya rasu ja shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji shi ya gafarta mishi a zaman mu na ƙarshe mun karkare magana a kan abin da ya shafi addu'a da ake yi bayan an farka daga bacci kuma insha Allah ta'ala za mu takaita a kai shi haka sai mun je gaba akwai babu da malami akan addu'o'i da ake yi bayan an in za a kwanta barci a nan kuma za mu sake karanta wasu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muke karantawa abin da za mu sake a kai shine du'a'u lubsi thawb addu'a da ake yi a lokacin da za a sanya tufafi malam ya raba shahar guda uku ya yi fasari da ke magana akan addu'a na sanya tufafi tufafi wadda ya zama basiri akwai tufafi rasil akwai tufafi jadid ko aka ce rasil shi tufafin da ka sawa sawa ila ka sa ma ka wanke ka sake ɗauka ka sake sawa ko kuma tufafin da shi kuma sabo ne yanzu za ka fara sawa ko da ba sabo ba ne a sana'ance amma sabo ne a gurinka shi ma ya yi mishi fasali na daban da kuma fasari da ke magana kan addu'a da za ka yi ma wanda ka gan shi ya sanya sabon tufafi shi ma akwai tsari da shari'a ko wani shari'a ta ce ka faɗa masa ba abinda muka wasu daga cikin suka koya daga turawa ba sai wow very beautiful ko hmm, to kafin ka faɗi wannan ka yi wanda Allah ya ce ka yi tuku insha Allah ta'ala za mu duba waɗannan addu'o'i din ɗaya bayan ɗaya kafin nan muna ƙara addu'a na fatan alkhairi ga 'yan uwanmu da suka aure a jiya jiya a unguwan nan kuma ɗaliban makarantar nan har guda shida allah maɗaukakin sarki ya kaddara su kai aure ci gaba ne mai girma sosai da sosai sau yana cikin hanyoyin nuna al'umma ta ci gaba al'umma ta yi promotin aure ya ga cikin mafi girman hanyar ci gaba na al'umma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya musu alkhairi a aurensu da sauran auratayya da suka gabace su da waɗanda za a yi bayan su kuma na tunatar da su da mu baki ɗaya cewa aure ibada ce mutum da ta zama aure ya zama to ibada wanda dole akwai tsarin da allah madaukakin sarki ya ce haka yake so a zauna in an yi auren tunda ibadar ta ce to ku ji tsoron allah su yi zama aure irin zaman da musulunci allah maɗaukakin sarki ya tsara bisa karantarwar manzansa annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi zai jawo ma albarkan allah maɗaukakin sarki a cikin auren in aka nisanci tsarin allah to shi ma allah maɗaukakin sarki sai nisanci mutum in allah ya nisanci mutum kuma kaga ba zai ko ina ba ko allah maɗaukakin sarki mana dace gaba da sauran uwa da suka amsa gayyata da addu'o'i da fuskokin su muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya saka musu da mafificin alkhairi ba ne ce du'a'u lubbi sauƙi addu'a ta sanya tufafi addu'a da ake yayin da mutum zai sanya tufafi a jikin shi malin ke cewa addu'ar ita ce alhamdulillahi lalli ka sani hadar sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa alhamdulillahi lalli ka sani hadar ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه wannan addu'a da malam ya kawo a matsayin addu'an sanya tufafi addu'a ce da ashabu sunan sun rawaito shi aka ce ashabu sunan ana nufin imamu annasa'i imam abu dawud imam tirmidhi da imam ibn majah duka sun rawaito hadisin الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يرونا حديث إليه إن لم تشي أتكين متاج سائر الظليل لتخريج أحاديث منار السبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya faɗi wannan kamar da waɗannan maluma suka rawaito Allah ya gansu ya gafarta musu imam abu dawud a cikin sunan dinsa warin rawaito a hadisi na dubu hudu da ashirin da uku daga wanda ake kira sahal bin mu'ad bin anas Allah madaukakin sarki ya ji ganshi shi sahal bin mu'az bin anas tabi'i baban shi mu'az bin anas radiyallahu anhu shi kuma sahabi shi mu'az bin anas yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يجي مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر kuma da hmm? ana lada ku imam abu dawud wannan shine lafazin da ya rawaito hadisin da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mu cewa duk wanda ya sanya tufafi lokacin da ya zo zai sanya sai karanta wannan addu'a alhamdulillahi ladhi kasani hadha sauba warzaƙanini min ghairi haulin minni wala quwwa to za a gafarta masa zunubansa wadda ya rigaya da kuma wadda yake nan gaba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya faɗa musu to haka ma imamu tirmidhi shi ma haka ya rawaito wannan hadisi da irin wannan lafazi ɗin. hadisi na 3458 imam ibn maja shi ma haka ya rawaito da wannan lafazin sai da lafazin imam ibn maja ya ce gufira lahu ma taqaddama min dambi. ya kawo ma ta'akhkhara shi ma haka ya rawaito wannan hadisi saboda hadisi a aiki ne wadda Allah madaukakin sarki ya tanadar mishi lada mai yawa gashi dai addu'a ce wacce babu yawa ko babu wahalan haddace ku alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala ma'anarsa ita ce mutum ya faɗa alhamdulillah ya gode ma Allah madaukakin sarki ya nuna godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki wadda dama Allah maɗaukakin sarki shine mafi cancanta da godiya ya gode mishi wanda shine allazi kasani hada sauda wanda shine ya tufatar da ni wannan tufafi da zansa sau duk wani tufafi da mutum zai sa tufatarwa ce ta Allah maɗaukakin sarki akwai wanda Allah maɗaukakin sarki bai ga daman ya bashi da azurta shi da tufafi ko ba haka wani akwai wanda Allah ya azurta shi da tufafin amma bai azurta shi da lafiyan da zai sanya tufafin ko ba ka zo? ga tufafin da yawa wanda inda za ta a lissafa tufafin kaɗai, ila aiki ne, amma kuma bai da lafiyan da zai sanya tufafin. to kai da ka samu lafiyan da za ka sanya tufafin kake gode ma Allah ka gode ma Allah da ya tufatar da kai da wannan tufafin da za ka sanya a jikinka a gane ku ce wa razaqani kuma Allah ina gode ma Allah da ya azurta ni ai an'ama alayya ya mun arziki na kasantuwan na mallaki tufafin kuma arzikin da Allah madaukakin sarki ya mun na mallakan tufafin min ghairi haulin minni wala ba ba tare da wani wayo daga gare ni ba ko ba tare da wani ƙarfi na ba ne ya yi tasiri ya sa na mallaki wannan tufafi a'a arziki ne da baiwa ta Allah maɗaukakin sarki ya sa na mallaki ya azurta na tufafin ba tare da wani wayona ba ba tare da wata dabara tawa ba ko ba tare da wani wani ƙarfi wani ƙarfi na ba an gane wannan shine abin da addu'an yake nufi godiya tabbata ga Allah wadda ya azurta ya tufatar da ni wannan tufafi da na sa kuma ya azurta ni da shi ba tare da wani ƙarfi ba daga gare ni kuma ba tare da wata dabara ba daga gare ni sai don falala daga Allah maɗaukakin sarki lokacin da mutum zai karanta wannan addu'a an fi so mutum ya ambaci nau'in tufafin da zai sanya lokacin da ya ce alhamdulillahi ladhi kasani hada to an fi so ya ambaci wani irin nau'in tufafi ne ya ce hada alqamis ko hada sirwal in wando ne ko ko hada qalansuwa in hulla ce misali ya ambaci nau'in tufafi alhamdulillahi ladhi kasani hada alqamis ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه الحمد لله الذي كفاني هذا هذا القلنسوة باب ليس إن يأتي هذا القلنسوة بيشكو بيكي هذه با على رجل سورة القلنسوة بدأ كفنتو أنت مؤنثاتي أما مؤنثاتي مجازية با حقيقية فكي على يأتي هذا فكي أنفسه متين أنبتي إرن نوع تفافي inda hausa mutum zai ce na gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya tufatar da ni wannan rigan ko da ya tufatar da ni wannan wandon ko da ya tufatar da ni wannan hular kuma ya azurta ni da shi ba tare da wata dabara daga gare ni ba ko ba tare da wani ƙarfi ba daga gare ni an gane ku ya ambaci nau'in tufafin da zai sanya haka malama su kai bayani kuma da imamun nawawi da shi muhammad bin salih ibn al allah madaukakin sarki ya ji kansu baki ɗaya suka yi ishara a sharhin wannan wannan hadisi an gane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ah, malai yake cewa shek ah, imam al da yake sharhin wannan addu'a sai ke cewa min tamami fadlillahi wa jalil ihsanihi ila khalqihi an yan'ima alaihim bi alwa'in ni'am ثم wa على حمده وشكره ويرتب على ذلك الأجور azima yace daga cikin cikan falalan Allah maɗaukakin sarki da kyakkyawan kyautatawa ta Allah maɗaukakin sarki zuwa ga halittunsa Allah maɗaukakin sarki sai ya ni'imta bawa ya ni'imta bawansa da wasu nau'ukan ni'imomi sa'an nan Allah maɗaukakin sarki sai ya kwaɗaitar da mu wajen mu gode masa akan waɗannan ni'imomi sa'an nan in muka gode mishin kuma sai Allah ya ba mu lada mai yawa akan wannan godiya ya mana ni'ima na azurki, kuma ya sake ƙara mana ni'ima na lada in muka gode mishi akan arzikin da ya mana wannan yana nuna mana cikan falala da cikan ni'ima da cikan kyautatawa da Allah maɗaukakin sarki yake yi ma bayansa shi yasa a ƙarshen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lahu ma taqaddama min zambi ai mu ce wannan addu'an za a gafarta masa abinda ya gabata na ga sa shi yasa sarki malik ya fa subhana shakuru wadud yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda shine cikakken wanda ya cancanci a gore masa kuma cikakken masoyi ga bayansa babu wani wanda yake son bayansa sama da yadda Allah madaukakin sarki yake son shi Allah madaukakin sarki ya sahale mana karanta wannan addu'an a duk lokacin da muka zo sanya tufafi abu na uku ma yake du'a'u lubsi thawbil jadid du'a'u lubsi a thawb jari addu'a da ake yi a ya lokacin da za a sanya tufafi sabo lokacin da za a sanya sabon tufafi akwai addu'a da mutum yake yi a sanadiyyar wannan tufafi an gane ku duk wani abu da mutum ya mallaka sabu akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da mutum zai yi kafin ya fara amfani da wannan sabon abu wanda da ikon Allah a cikin wannan littafin muna da aron rai da lokaci za mu kai zuwa ga dukkan waɗannan addu'o'i insha Allah Bale ce addu'a ita ce Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كفوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وانا الدؤر da mutum zai yi a lokacin da zai sanya tufafi sabuwa zai sanya sabuwar sabuwar tufafi wannan hadisin imam tirmidhi da imam abu dawud allah maɗaukakin sarki ya ji kansu sun fitar da shi imam tirmidhi ya a cikin sunan tirmidhi kuma ya fitar da shi a cikin ah, shama'ilul muhammadiyya na nashi da yi shine hadisi na a cikin sunan tirmidhi shine hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da sittin da bakwai a cikin imam abu dawud shine hadisi na dubu hudu da ashirin cif cif a cikin sunan da imam abu dawud allah ya jikinsu ya gafarta musu lafazin hadisin hadisi ya zo daga sahabi abu sa'id al-khudri allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda asalin sunansa sa'ad bin malik sa'ad bin malik shine asalin sunan abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu abu sa'id al-khudri yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza istajja idza istajadda thawban sammahu ismihi imma qamifan aw imamatan thumma yaqul yace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan yayi sabon tufafi to sai yana kiran sunan tufafin in ma zai iya wa riga ne zai iya wa rawani ne ko yanzu zan ce ko iya wa hulla ce ko yau ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ɗauki wannan tufafin sa'annan sai ya ce اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أنغانيكو شيك جواب فقال أبو النضر إيه لقد كنت تابعي لقد كنت الماجران أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ألا قال إذا أقريش إيه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جميلا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى وأنا شين لفظا da imam abu dawud ya rawaito daga abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi haka ma wannan shine lafazin da imam tirmidhi ya rawaito ma'anar addu'a ita ce Allahumma ya Allah kamar da muka yi shafadi ana cewa Allahumma ta mimun din an yi masa an sa mimun kuma da shadda ya mai gurbin ya na harfin nida ma'ana muke ce Allahumma ko ce ya Allah ma'anan su da an gane ku amma ba zai muke ce ya Allahumma ba ya zama da kaka a larabci ya zama ya faɗa abin da zai da ma'ana an gane ku to faɗin Allahumma yana nufi ya Allah lakal hamdu godiya cikakkiyar godiya ta ce ya Allah ya Allah ina gode maka anta ka sauka ni ya Allah kai ne ka tufatar da ni wannan sabon tufafi da zan sanya ina gode maka so da kai ka tufatar da ni as'aluka min khairi ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan tufafin wa khairi ma suni'a lahu kuma ina roƙonka alkhairin abinda aka sana'anta tufafin da shi malai ke cewa abin da ake nufi da alkhairin tufafi yace huwa baqa'uhu wa naqa'uhu wa qawluhu malbusan lid wal haja shi tufafin ya wanzu ya tsaftatu kuma ya zama tufafi ne wanda zai biya buƙatar da aka yi tufafin dan shi an gane ku sannan suka ce daga cikin alkhairin tufafi ya zama wannan tufafin bai zama sanadiyyan saba ma Allah daga lokacin da ya zama sanadiyan sa'a ma Allah yanzu ya koma zuwa ga sharrin tufafin shi yasa bangare na biyu wa a'udhu bika min sharrihi kuma ina neman tsarinka daga sharrin wannan tufafin wa sharri ma suni'a lahu da kuma sharrin abinda aka sana'anta tufafin da shi an gane ku akwai tufafin da ke jawo kai mutum zuwa ga sharri tun zai sanya tufafi sanadiyan wannan tufafin ya fara kafafa da daga kafada ma wanda shi kuma bai sa irin wannan tufafin kaga ya zama ya jaji zuwa ga sharri ku kuma Allah ke wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha ko ce kada ka rinka tafiya kana daga mutane kafada kana tafiya kana alfahari to wanda shi tufafin da ya sa ne ke sashi yin haka kaga ya haɗu da sharrin tufafin ke ko haka wani ya haɗu da sharrin tufafin to mutum zai wannan addu'a ina roƙonka alkhairin da ke tattare da tufafin da alkhairin da aka sana'anta tufafin da shi sannan ina neman tsarinka daga sharrin wannan tufafi da kuma sharrin da aka sana'anta tufafin da shi Allahumma lakal hamdu anta ka sautanihi as'aluka min khairihi وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له يا الله غوديا ta tabbata zuwa gare ka kai ka tufatar da ni wannan tufafin ina rokonka alkhairin wannan tufafin da kuma alkhairin da aka sana'anta tufafin da shi sa'annan ina neman tsarinka daga sharrin wannan tufafi da kuma sharrin da aka sana'anta tufafin da shi an gane ku wannan ita ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koya mana in za ka sanya tufafi wadda take sabuwa to in ka sanya tufafi sabo ai wani zai ganka ku ko ba ga wani kuma zai iya yiwa ya yaba to shi wanda ya ganka sai yaba me ya kamata ya fada maka shine fasalin da mala ya kawo na uku yace addu'a liman labisa thawban jadidan addu'a da za ka yi ma wanda ka gan shi ya sanya tufafi sabuwa kaga ɗan uwanka ya sanya sabuwar tufafi to wace addu'a za ka yi masa a matsayin shi na ɗan uwanka da ka gan shi ya sanya tufafi sabuwa shi ne ma da yake addu'an ita ce subuli wa yukhlifullahu ta'ala wa yukhlifullahu ta'ala wannan addu'an yana cikin wancan hadisin da muka karanta daru na sunan tirmidhi da ya karabe auka mana wancan addu'an Allahumma laka hamdu anta ka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu to a cikin wannan hadisin wannan addu'an shi ma na tubli wa yukhlifu Allah ta'ala duka yake duka daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi imam abu dawud imam tirmidhi duka sun fitar da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in kaga mutum ya sanya tufafi sabuwa to kai masa wannan addu'a ka ce masa tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ma'anan tubli kalma ce da laraba suke amfani da shi amma da hausa bai da bambanci da abin da shi ga in ya ganka da sabon abu ce a tsofe lafiya shine ma'anar shi a gane ku ko Allah maɗaukakin sarki ya maka tsawon ran da kai ne za ka ga ƙarshen shi ba shi ya ga karshen ka ne ma'anar shi ne ma'anar tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ay yu'awwidahu anhu wa yubaddiluhu khairan minha in ya tsofe din to kuma ina maka fatan Allah ya baka wani wanda ya fi shi alkhairi bayan ka masa addu'a cewa tufafin shi ya ga bayan tufafin ba tufafin ya ga bayan shi ba sannan in ya ga bayan tufafin kuma kana roƙon masa Allah ya ba shi hore mishi wani tufafin da yake wannan alkhairi shine ma'anan addu'a tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala an ka ce a tsofe lafiya kuma Allah ya hore wani an fahimta ku yau wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa sahabbai sahabbai kuma suna yi ma juna haka sannan na biyu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya faɗa ma yana umar shine ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan a gane ku ah, abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi aka rawaito hadisin daga gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala umar qamisan abyad cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga sai na umar da wata riga fara farasal so da sahabbai suna son sa farin kaya so da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sawa kuma yana kwadaitar da su zuwa ga sa yasa ma annabi ya faɗa mu yace mana ij'alu min thiyabikum albayad ku wa kaffinu fiha mawtaku annabi sallallahu alaihi wasallam ku sanya daga cikin tufafinku a samu fari dan ku rinka rufe mamatanku da farin tufafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita da mu akan sanya fararen fararen tufafi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu da tufafi sabuwa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi thawbuka hadha ghasilun am jadidun yace wannan tufafin da kasa ya kai Umar tsoho ne ko kuma sabo kazo bayanin ghasil da jadid ko yau ce rafil shine wanda dama ka saba sawa ka wanke ne kasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi wannan tufafin naka da kasa ya kai Umar tsoho ne ko sabo ne ha tsoho ne ko sabo ne qala la bal ghasilun sai sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gari sai ce eh ba sabo bane amma a guri na sabo ne an gane ko da duka mun yi wannan isharar ko zai yi wa ba sabo ba ne a sana'anci amma a gurinka kai mene ne sabo ne musamman a najeriya ba muna can gwanjowa ko ba haka ba yawancin gwanjowa ya wasu ba sababbi ba ne amma kai a gurinka mene ne sabo ne wani kuma wani ne zai baka ka kai a gurinka sabo ne sai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sai masa addu'a ce ilbas jadidan yace ina maka fatan sanya sababbin kaya kaga ilbas ya zo a wazanin fi'il amri amma kuma addu'a ce ana irin wannan daga addu'a ce amma kuma zai zo a wazanin fi'il amri. ce ilbas jadidan a ai Allah ya azurta ka da sababbin tufafi wa ishamidan Allah ya azurta ka da rayuwa cikin biyayya zuwa ga Allah wa mutshahidan kuma Allah ya azurta ka da mutuwan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar wannan addu'a ce ilbas jadidan ai Allah ya azurta ka da sanya sababbin tufafi wa ish hamidan Allah ya azurta ka da yin rayuwa cikin da'a da biyayya zuwa ga Allah wa mut kuma Allah ya azurta ka da mutuwa irin ta shahada ha Allah ya amsa wannan addu'a ga sai na umar ku ai shahada yayi ku yana sallan asubahi aka kashe yana limancin sallar asubahi kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda to kai ma in kaga mutum ya sanya tufafi sabo babu laifi kai masa irin wannan addu'a kai masa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ko kaga wannan malama ke cewa wannan yana nuna ce ashe babu laifi babu laifi ka tambayi mutum hmm? sabo ne ko ba sabo ba saboda daga san wata addu'a za ka yi masa ko ba haka bane kaga ne sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa sabo ne ko ba ko ba sabo bane Allah madaukakin sarki ya samu dace da akai wannan sunan insha Allah abin da zamu karanta a yau akan abin shafi tufafi in karanta na farko addu'a na sanya lokacin da mutum zai sanya tufafi wanda ya zama ba sabo ba zai faɗi alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba muka ce in an fi so mutum ya ambaci nau'in tufafin ku alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa sai na biyu in mutum zai sanya sabon tufafi allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu sai kuma na uku da muka karanta in kaga mutum ya sanya sabon tufafi ce masa tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ko ka masa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan Allah madaukakin sarki abin muka faɗa daidai dace ne daga Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa na kuskure wannan daga gare mu ne Allah da manzansa sun barranta daga wannan kuskuren muna roƙon Allah ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lafiya na'am ba tambaya ku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم زوج شباب المسلمين اللهم زوج شباب المسلمين اللهم زوج فتيات المسلمين اللهم زوج فتيات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله في سبيل الله ان هذا ينزو